Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau mun kawo muku silar sayar jaruman kaniyar guda ashirin da takaitaccen tarihin rayuwarsu da kuma abin da ya sanadiyar ajalin kowannensu. Amma kafin nan kada ka manta ka danna mana subscribe da alamun ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Danna subscribe da alamun ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Aisha ɗan Kano. An haifi Aisha unguwar Gwammaja a yankin ƙaramar hukumar Dala a jihar Kano. kimanin shekaru 40 da suka gabata ta yi karatun firamare da na secondary duk a kano inda daga nan ne ta yi aure har ta haifi yarta ɗaya mai suna zainab muhammad awad bayan auren nata ya mutu ne ta shiga harkar fina-finan hausa margayiyar ta shiga harkar fina-finan hausa a shekaru goma sha takwas da suka gabata inda ta fara fitowa a fim ɗinta mai suna bilkisu sai dai wani fim da ya fito da ita shine fim ɗinta mai suna sina haka kuma fim ɗin da ta fito cikinsa na ƙarshe shine fim ɗin ƙyalƙyal banza wanda daga ƙarshe ma bata iya ƙarasa shi ba sakamakon ciwon da ya mata tsanani margayyar ta fito a fina-finai masu yawan gaske haka ta samu kyaututtuka da yabo daban-daban a shekarar 2015 kamfanin mtn sun ba jarumar kyauta a matsayin wadda tafi kowa iya mugunta a fim zainab ɗiyar aisha ɗan kano ta bayyana cewa duk da rasuwar mahaifiyarta ta taɓa ta ta ji daɗin yadda ƙarshen mahaifiyarta ta ya kasance inda ta ce alhamdulillah mama ta cika da imani Kalmarta ta ƙarshe ita ce kalmar shahada a duk lokacin da ciwon kafar ta ya motsa babu abin da zaka ji tana yi sai dai salati wallahi da ta rasu fuskar ta a sake kamar tana murmushi duk da ina jin ciwon rasuwar tata amma idan na tuna amma idan na tuna da haka sai na ji daɗi a zuciyata jarumar ta rasu ne a ranar 23 ga watan fabrairun 2016 a gidanta da yake unguwar dauri a jihar kano sakamakon fama da ta yi da ciwon kafa na wasu kwanaki wanda aka ce akalla ya kai wata guda dama an ce jarumar tana fama da ciwon daji hakan ya sa ciwon nata ya yi tsanani inda daga ƙarshe har Allah ya karɓi rayuwarta marigayiyar ta rasu ta bar mahaifiyarta da kuma 'yarta budurwa wacce kwanaki goma ya rage a aurar da ita mahaifiyar ta ta rasu Allah ya ji kanta Allah ya saka aljanna ce makomarta na biyu Rabilu Musa Ibro an haifi marigayi Rabilu Musa Ibro a shekarar 1971 ya yi karatun firamare ɗinsa ne a Ɗanlasan da ke ƙaramar hukumar warwa sannan kuma ya yi secondary a kwalejin horon malamai ta wudil daga nan ne ya shiga aikin gidan yari a shekarar 1991 ya shekaru takwas yana aikin ganduroba inda ya kai mataki na inspector daga nan ne ya bari ya ci gaba da sana'arsa ta wasan kwaikwayo mutuwarsa na ɗaya daga cikin manya-manyan rashi da aka yi wanda ya girgiza masana'antar ta Kannywood bayan rasuwar marigayi S. Nuhu Esnuhu ya rasu ne yana tsaka da tashinsa a masana'antar. Rasuwar kuwa ta jefa mutane cikin jimami da kuma alhini. Marigayi Rabilu Musa Ibro ya mutu ya bar naira miliyan talatin a asusun bankinsa, motocin tirela guda biyu da bas guda biyu, ya mallaki gida a Abuja, ya bar gidajen man fetur guda biyu, ɗaya a Wudil, ɗaya kuma a kan titin Yola a Kaduna. Akwai kuma gidan da yake aikinsa, wanda bai ƙarasa shi ba mutuwa ta yi halinta. kuma marigayi shine shugaban 'yan fim ɗin arewa da harkar tamama ɗan ibro ya daɗe yana fama da ciwon koda inda ya jinya a ƙasar waje daga bisani ya kawo shi gidan Nijeriya inda ya ci gaba da jinyar a nan ne Allah ya karɓi rayuwarsa a sanadiyar ciwon koda kamar yadda BBC suka rawaito Allah ubangiji ya ji kansa ya gafarta mai idan tamu ta zo Allah ka sa mu suka da imani ta uku Fadila Muhammad fitattiyar jarumar fina-finan Hausa wadda ta yi sharafi daga shekarar 2011 zuwa 2014 tana ɗaya daga cikin jaruman da suke da matuƙar farin jini da kuma salo a masana'antar ta Kannywood. Matashiyar jarumar tana da wani salo wanda take burge masu kallo don shaɗantar da su. Tauraruwarta ta fara haskawa ne tun a wasu fina-finai da ta fito mai suna Hubbi da kuma Basaja. Waɗannan fina-finai sun ɗaga tauraruwarta sama. Jarumar ta rasu ne a ranar 28 ga watan Agus a shekarar 2020. da misalin karfe goma sha ɗaya na dare a cikin motar mahaifinta yayin da yake ƙoƙarin kai ta asibiti kafin rasuwar tata dama jarumar tana fama da ciwon zuciya bayan kwana ɗaya kafin ta koma ga Allah ciwon ya taso mata inda aka mika ta asibiti a lokacin ta samu sauƙi har aka koma da ita gida sannan washe gari ciwon ya sake tashi wanda bai sake lafawa ba har sai tafiya da ya da ranta an yi mata jana'iza ne da misalin karfe takwas da rabi na safiya a gidan iyayenta da ke Fage Blues a unguwar Dosa da ke jihar Kaduna. Allah Ubangiji ya ji kanta ya gafarta mata. Ta hudu, Hawa Maina. Hawa Maina na ɗaya daga cikin matan fina-finan Hausa da suka jima ana damawa da su a masana'antar ta Kaniwu. Ta yi karatu har zuwa matakin jami'a inda ta samu shaidar babbar diploma ta ƙasa HMD. kuma gabanin rasuwar tata ne ta koma karatun digiri a jami'ar ahmed bello da ke zaria a bangaren jagoranci da bada shawara Hauwa Maina ta taɓa yin aure kuma tana da 'ya'ya biyu Maryam Bukar da kuma Abdulrahman Bukar. Duk da yake an haife ta ne a jihar Kaduna amma 'yar asalin garin biyu ce a jihar Borno kuma 'yar ƙabilar Babur ce. Hauwa tana alfahari da kasancewarta Babur duk da gorin da wasu suke yi mata na cewa ita ba Bahaushiya ba ce. Ta fito a fina-finai da yawa na tarihi da kuma na zamani. Wasu daga cikin fina-finan da ta fito sun hada da tarihin sarauniya Amina ta zazzau da Bayajidda inda ta fito a matsayin sarauniyar Daurama da babbar mulki inda ta taka muhimmiyar rawa. Hawwa tana ɗaya daga cikin matan da ke gudanar da shirye-shiryen fina-finan Hausa da ɗaukar nauyi da bada umarni kafin rasuwar tata ta kwanta asibitin ƙasa da ke Abuja kafin daga baya a kai ta asibitin da sarawa da ke Kano inda ta rasa a can. BBC sun rawaito cewa ta kwashe tsawon wata uku tana jinya ta rasu ne a safiyar alhamis kuma kuma aka yi jana'izar ta a mahaifar ta jihar kaduna inda kuma a nan ne ta zauna gabanin rasuwar tata tauraro ta fina-finan hausa ta rasu tana da shekara hamsin a duniya kawo yanzu babu wani cikakken bayani akan jinyar da ta yi sai da makusantanta sun ce tana yawan fama da ciwon kirji amma likitoci sun ce ba gyamban ciki ba ne wato olsa sai dai kafin rasuwar tata ta bayyana a shafinta na instagram inda ta buƙaci al'ummar musulmai da su yafe mata Allah ya ji kanta ya sa aljanna ce makomarta. Ta biyar Hajiya Binta An haifi Hajiya Binta ne a 24 ga watan Nuwamban 1970 a cikin garin Katsina ta rasu tana da shekara 49 kenan a duniya. Ta yi karatunta na allo da na boko a garin Katsina kafin ta yi aurenta na farko fitattiyar jarumar tana fitowa a matsayin uwa a fina-finan Kannywood. Matsayinta ya wuce gaban wasan kwaikwayo. har a zahiri 'yan wasan suna ɗaukan ta ne tamkar uwa gare su saboda riƙon gaskiya tausayi shawara da take ba su kamar ita ta haife su hajiya binta ta rasa sakamakon gajeriyar rashin lafiyar da ta yi a gidanta da ke birnin kano wanda aka ce ciwon kafa ne ya yi silar rasuwar tata an yi jana'izar jarumar ne a garin kano inda take gudanar da harkokinta na kasuwanci da sana'arta ta harkokin fina-finai amma asalinta daga jihar katsina take mahaifarta kuma inda ta yi aurenta na fari kafin adalin ya yi kwanaki kaɗan kafin rasuwarta marigayiyar ta yi wani jawabi a kundinta na kafar sada zumunta inda ta nemi gafarar mabiyanta da abokan aikinta inda ta ce ina neman gafarar ku Allah ya jikanta ya gafarta mata Allah ya gafarta mana baki ɗaya ta shida Hawa Ali Dodo Hawa Ali Dodo ta kasance ɗaya daga cikin fitattun 'yan fim a masana'antar ta Kannywood a wancan lokacin ta taka rawar gani sosai a fina-finan Kannywood ta fito a fina-finan Hausa da yawa kamar Sangaya, Gadar Zare da sauransu. Jarumar ta rasu ne a ranar 1 ga watan Januwarin 2010 a sanadiyar hatsarin mota ta rasu ne tana da shekaru 35 na haihuwa a duniya. Hauwa Ali ta yi hatsari ne a hanyarta ta zuwa Plateau domin halartar wani bikin Kannywood a jihar. A yanzu shekaru goma sha biyar kenan da Hauwa Ali ta bar duniya Allah ya ji kanta ya mata rahama magabatanmu da suka riga mu gidan gaskiya su ma Allah ya ji kansu ya musu rahama. Na bakwai, Baba Ahmed Cinnaka Baba Ahmed Cinnaka ya rasu ne a ranar 5 ga watan Yulin 2016. Allah ya karɓi ransa yana da kimanin shekara 44 da haihuwa a duniya. Kuma ya bar mata guda ɗaya da ‘ya'ya guda shida, marigayi Cinnaka na ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar masu wasan barkwanci na Hausa da ke zaune a garin Wudil na jihar Kano. waɗanda kuma suka fifice kamar irin su marigayi rabilu musa ibro cinnaka ya yi mutuwa irin ta bazata domin a daren ya yi hira da jama'a kuma an yi sahur da shi a safiyar ranar da zai rasu ba tare da ya koka yana jin wani ciwo ba bayan wasu lokuta kaɗan ya yi sahur ya fara jin ciwon ƙirji sai aka garzaya da shi asibiti a garin wudil an rubuta masa magani amma kafin a kawo maganin allahu subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwar cinnaka Tunaka ya rasu ne sakamakon ciwon kirji ba ciwon ciki ba, kamar yadda wasu suke faɗa, Allah ya ji kansa ya masa rahama. Na takwas, Ubala wanke-wanke. Ubala wanke-wanke ya rasu ne a ranar 1 ga watan Mayun 2020 da yamma a garin Kano. Tuni aka yi jana'izarsa da misalin karfe takwas a rangaza a Kano duk da cewa Ubala ya daɗe yana harkar fim a Kannywood, amma bai shahara sosai ba, kuma bai wasu fina-finai masu yawa ba. Kazalika, Ubala ya fi fitowa a fina-finan kamfanin Sani Danja, amma yakan fitowa a wasu kamfanonin jifa-jifa, sai dai ya shafe lokaci baya fitowa a fim. A baya-bayan nan, Ubala da dan asalin tudun Murtala ne a birnin Kano, ya mutu ya bar mace ɗaya da ‘ya'ya guda shida. Ya shafe tsawon lokaci yana fama da ciwon hawan jini, da ciwon zuciya da suke yawan tasar masa, akai-akai, daga ƙarshe ya zamto ajalinsa. ya rasu ne sakamakon ciwon zuciya Allah ji kansa ya kuma gafarta masa na tara Ahmed S. Nuhu jarumin ya rasu ne a shekarar 2007 ɗaya ga watan Janairu shi ne kaɗai jarumin da har yanzu ake alhinin rasuwarsa a masana'antar ta Kanewood, wanda aka kasa mantawa da shi domin duk ranar rasuwarsa idan ta zagayo sai an saka hotunansa ana masa kyakkyawan fatan samun rahama fim ɗin da ya fara haskaka jarumin shine fim ɗin husni na fizi bello jarumin ya rasu ne ta hanyar haɗarin mota akan hanyarsa ta zuwa garin maiduguri allah ya ji kansa ya yi masa rahama ya sa manta mu ta zo allah ya sa mu cika da imani ta goma maryam aliyu margayya maryam aliyu na ɗaya daga cikin 'yan matan kamewood masu matuƙar farin jini a lokacin da take raye ta bayyana a cikin fina-finai masu suna sarkin gona da attajirai ta rasu ne yayin da take naƙuda za ta haihu a cikin watan Afrilun 2011 ta rasu ne tana da shekara 25 a duniya kuma ta bar mijinta mai suna Musbawa M Ahmed don uwa ga Naziru M Ahmed sarkin waka jarumi ne a masana'antar ta kani Allah ya ji kanta da rahama Allah ya sa aljanna ce makomarta ta goma sha ɗaya Balaraba Muhammad Balaraba Muhammad jaruma ce da ta farin jini a masana'antar ta kani sakamakon hazaƙa da nuna goyewa a wasan kwaikwayo da ta yi Allah ya karɓi rayuwar Balaraba Muhammad ne a ranar goma sha uku ga watan Maris ɗin 2002 ta rasu ne sakamakon mummunan haɗarin mota da ta yi. Marigayiyar ta rasu ne a yayin da ake kan hanyar kai ta ɗakin mijinta bayan ɗora mata aure da aka yi da jarumi Shu'aibu Lawan wanda aka fi sani da kumurce, Tabbas har wa yau ana jimamin rashin ta a jarumar ta fito a fina-finai kamar haka. Furuci da waye da tasiri da dai sauransu Allah ya ji ya gafarta mata. Ta sha biyu Husaina Tsigai Husaina Ibrahim Gombe wato Tsigai Tsigai ta yi fice ne a ɓangaren wasannin kwaikwayo na ban dariya masu nuna rayuwar talakawa ko 'yan ƙauye. Tsigai ita ce take yawan fitowa a matar Ibro a yawancin wasanni. Hasali ma ita ce ta saka shi cikin wasan drama. Har ya ya zama shugaban ƙungiyarsa ta drama, Hamdala Drama Group. A lokacin a wasannin Tsigai takan fitowa a matar Ibro. mafaɗaciya wacce ba ta godewa abin da mijin nata yake yi mata amma kuma da ƙarshe za ta zo ta yi nadamar abin da ta aikata waɗannan fitattun 'yan fim guda biyu husaina ibrahim gombe tsigai da kuma sha'ibu muhammad ɗan wanzan sun rasu ne a ranar lahadi 8 ga watan afrilun 2007 a wani mummunan hatsarin mota da suka yi sun yi hatsarin ne a lokacin suna dawowa daga Legas, inda aka gayyace su suka yi wasan gala sun shigo motar toyota Hayes. Ne zuwa Kano sun kusa Kaduna kilomita 25 sai direban ya yi zato kila akwai 'yan fashi da makami a can gabansu suna tare mutane masu shiga Kaduna a daidai lokacin wajen karfe hudu da rabi na asuba ne sai direban ya kwana ya koma ɗayan hannun aiko ba a daɗe ba suka yi taho gama da wata tirela wadda ta ɗauko shanu za ta onata jarumar tsigai ta rasu tabar bar 'ya'ya biyu anas da nafisa allah ya ji kanta ya mata rahama ta sha uku Hafsat Sharaɗa. Hafsat Sharaɗa wadda aka fi sani da Baba Mai Aya ta kasance jaruma ce a masana'antar Kannywood wadda take taka matsayin uwa ko kuma kaka a cikin fina-finai. Baba Mai Aya ta kasance mace mai haƙuri a yanda abokan sana'arta suka shaida ta. Sauran jaruman Kannywood sun ɗauke ta a matsayin uwa. Fim ɗin da ta yi suna da shi shine Hajiya Babba. A shirin akwai jarumai kamar haka. Rabilu Musa Ibru da kuma babban jarumin shirya fina-finai na kudancin Nijeriya wato Nollywood mai suna Chinedu, Sannan akwai fina-finan da ta yi masu suna Babban Yaro da Garejin Hassan da sauransu. Mai ayade ta rasu ne a ranar 17 ga watan Nuwamba 2015 sakamakon ciwon zuciya. Dama an ce jarumar na yawan fama da ciwon zuciya kafin ajalin nata. Allah ji kanta da rahama. Ta sha hudu, Ladidi Muhammad. Ladidi Muhammad wadda aka fi sani da Ladidin raba. ta kasance jaruma ce da take taka rawar uwa fim ɗin da ta yi na matuka raba na ɗaya daga cikin fina-finan da ya sa ta yi fice kamar yadda ibrahim shema ya shaidawa bbc da aka tuntuɓe shi bayan rasuwarta kafin rasuwar ta ne bayan doguwar rashin lafiyar da marigayiyar ta yi ake yawo da hotunanta a shafukan sada zumunta inda ake cewa tana buƙatar taimako sai dai marigayiyar ta fito ta kare kanta dangane da hakan inda ta ce masu son bata mata suna ne suka aikata haka ladidin mutuka raba, ta rasu ne a ranar goma sha hudu ga watan maris 2020 bayan ta shafe dogon lokaci tana jinya mutane da yawa suna cewa ta rasu ne sakamakon ciwon kansa amma ta fito ta karyata hakan kafin rasuwar tata allah ne ya san sanadiyar rasuwar tata mu ma binciken mu mu gano me ya yi sanadiyar rasuwar tata ba allah ya ji kanta da rahama ta sha biyar amina garba Amina Garba wacce ake kira da Mama Gwamba jaruma ce mai matukar farin jini a masana'antar ta Kannywood. Ita jaruma ce da take taka rawar uwa, dattijuwa, matar wani hamshakin mai kuɗi a Kannywood. A lokacin ta fara harkar fim ta fara harkar wasannin kwaikwayo ne a 1980 a gidan talabijin na CTV a shirin farin jini. Hajiya Amina ta rasu ne ranar 21 ga watan Nuwamba 2010. Ta bar duniya tana da shekara 52 da makonni uku. bayan ta sake wani auren. Mijinta wanda ta shafe makonni uku da shi ya shaida wa leadership cewa ta faɗi cikin dogon fama ne da ciwon hawan jini da ciwon siga da yamban ciki sannan aka kai ta asibiti a can ne ta ƙarasa Allah ya ɗauki rayuwarta Allah ya ji ƙanta ya gafarta mata na goma sha shida Ayuba Ɗahiru Allah ya yi wa jarumin barkwanci Haruna Ɗahiru wanda ya fito a fim ɗin auren mangarasuwa, wanda aka fi sani da tandu ya rasu ne a ranar Lahadi 19 ga watan agust bayan wata gajeriyar rashin lafiya da yi shararren mai shirya fina-finai wanda ya shirya fim din auren manga Balale A Ɗaurayi ya sanar da al'amarin rasuwar tasa ne a shafinsa na Instagram inda ya rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa jarumin barkwanci Ayuba Tandu rasuwa a ranar goma ga watan takwas 2018 bayan gajeriyar rashin lafiya ta kwanaki biyu da ya Allah ya ji kansa ya masa rahama, Allah ya sa mu cika da imani. Jarumin wanda aka fi sani da tandu ya fito a fina-finai kamar haka, auren manga, gobarar titi, ya rasu ya bar mata uku da kuma yara tara. Abokin sana'arsa Malam Falale A ɗaurayi ya shaida wa BBC cewa Ayuba Tandu ya rasu bayan ya yi fama da zazzabi. Na kwanaki kaɗan, Ayuba ya rasu ne sakamakon ciwon zazzabi. Allah ya ji kansa da rahama. Na sha bakwai, Shu'aibu Ulu Shu'aibu wanda aka fi sani da Ulu, jarumin barkwanci ne wanda yawancin fina-finansa tare yake fitowa da marigaye da Bilu Musa Ibro. Sau tarin yawa, Ulu yana fitowa a matsayin maƙiyin Ibro ko kuma abokinsa na ƙud da ƙud. A fina-finan da suke fitowa, Ulu ya taka rawa, da har a yau ba za a manta da shi a masana'antar ta Kanewood ba, kuma zai yi wuya a manta da shi. A wata hira da aka yi da marigayi da Bilu Musa Ibro a kan mutuwar Ulu, sai ya ba da amsa kamar haka bayan wasu bayanai da ibran ya yi ya ba da amsa kamar haka bayan wasu bayanai da shi ibran ya yi sai ya ce a nan inda ta ɓangaren mutuwa ne ban yi mamaki ba kuma ba wai kamar yadda mutane suke raɗe-raɗi ba wani ya ce abu kaza shi ne ya kashe ƙulu to ƙulu abin da ya kashe shi basir ne aka yanke masa daga nan ya samu matsalar jini jini ya ta zuba matsalar da ya samu kenan a cewar marigayi ibro ciwon basir ne shi ya sanadiyar rasuwar shu'aibu ulu allah ya ji kansa allah ya gafarta masa na sha takwas lawan ƙaura lawan ƙaura ya kasance yana fitowa a fina-finai masu ban dariya tare da marigayi da bilu musa ibro ya shahara sosai saboda nishaɗin da yake yi da kuma yadda yake yi a mazauninsa na mawaƙi lawan ƙaura ba ma kawai ɗan wasan kwaikwayo ba ne ya kasance mai shirya fina-finai ya yi waƙoƙin ban dariya kamar irin su ustazai jahilai da sauransu Lawan ƙaura ya mutu ne sakamakon hatsarin mota a ranar goma sha uku ga watan Disamba 2011 a jihar Kano shekaru goma sha ɗaya kenan da Kanewu ta rasa wannan mai wasan kwaikwayo. Allah ya ji kansa ya masa rahama. Na sha tara Umar Waragis tabbas duk mai rai mamaci ne wata rana kamar yadda muka samu labari daga majiya mai tushe fitatten jarumin nan na masana'antar shirya fina-finan Hausa da ake yi wa lakabi da Waragis Malam Muhammad Umar waragis ya rasa ransa a safiyar talata 13 ga watan maris ɗin 2018 marigayin di ya sha fama da matsananciyar jinya kafin rasuwar tasa kamar yadda ɗaya daga cikin 'ya'yansa ya shaida a sanadiyar doguwar rashin lafiyar da ya kafin rasuwar tasa iyalan fitaccen ɗan fim ɗin sun bayyana cewa suna cikin wani hali sakamakon rashin wadataccen kuɗin da za su yi jinyarsa a asibiti kamar yadda na samu labari An kwantar da Malam Waragis ne a asibiti da ke garin Jos sakamakon ciwon koda da yake fama da ita. Malam Muhammad Umar Waragis ne ya rasu ne sakamakon ciwon koda. Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta masa.